kasa yau ranar uku ga watan Nuwamba na shekarar 2024 ina farin cikin sake kasance tare da ku don gabatar muku da labarin matasa daga nan ɗakin magana studio Kalangu. Kuna tare da nisa mira Gwafi da abokiyar aiki ta Fanta Shamsu. Ya ni Fanta muna lahiya? Alhamdulillah Mira ya ni ko tanki da dama? Lahiya launi. To mi ke labari yau. A wannan Lahadi za mu fara da magana kan lafiya musamman game da bugun zuciya wanda ake ce a turance AVC ga matasa. A hotonmu na yau kuma za mu haska Ibrahim Noma matashi mai fama da rashin gani daga ƙarshe kuma kuma sai filimin wasannin motsa jiki. Gora bugun zuciya mai haddasa shanyewar jiki ko wanda aka fi da suna AVC ga harshen turanci yana haddasa mutuwar bangare daya ko ko fiye da hakan na kwakwalwa. Haka ne Mira kuma a yanzu an lura da yadda wannan cutar ke soma shafar matasa sosai a cewar Dr. Sule Kimba wanda likitan zuciya ne. Ya bayyana dalilan hakan ga abokiyar aikinmu mu Rukaita Abdurrahman. A yau ba tsofi kaɗai suke ABC ba idan kuka lura baki ɗaya abin bakin ciki a wannan lokaci ana lura da waɗannan hanyoyi na haɗari tun daga shekara 36 zuwa 40. Ana lura da matasa da ke tashi da alamomin cutar siga nau'in D da kuma wani hawan jini da wata kiba tare da irin abincin da muke ci da kuma musamman ma rashin motsa jiki. Kusa da wannan akwai wasu sauran abubuwa kamar shan miyagun kwayoyi bisa wasu hanyoyi kamar shisha inda mutane suke haɗawa da wasu kwayoyi da wasu sinadarai dole hawan jini ya bige mutum akwai kuma wasu cutukan abc da ke da dalilan abubuwa masu guba da wasu ƙwayoyi masu ƙarfi dukan waɗannan suna iya janyo dalilan abc goga za mu ci gaba da magana kan kiwon lafiya amma yanzu za mu koma birnin kwanni inda ƙungiyar matasan birnin suka shirya wani yunkuri na bada jini wannan satin a asibitin yankin sun yi haka ne don kawo gudun gudunmuwarsu a cikin yaƙi da zazzabin cizon sabo da yankin ke fama da shi a halin yanzu. Haka ne Mira, masu bukatar jinin suna da yawa sosai. Shugaban kungiyar Ismail Yakuba na ba mu karin haske kan halin da ake ciki a firar shi da Haruna Ibrahim. To wannan sha ɗaya da cikin kamar cikin tahiyar program din na taimaka ma al'umma. Shi ne muka diba muka gani muka wanga lokaci na likita suna bukatar jini sosai, surtu wanga lokaci na musassara kuma da wanga canji yanayi ya zo. To shi muka wannan tsari ta da kingin mambur muka zamna muka gani ya kamata a ce mu ma matasa mu ka mu gudunmawa a nan cikin yan asibiti bin Kwano. To kiran da muke in ku duka bisa ma addinance shina da kyau a ce al'umma ko da yaushe matasa in ka zuwa likita duk wata uku ba da taimakon jini. Tunda yau in ka ba da jini lada da agare shi sosai wani ba ta da misali. Kenan kaga muna ce a matasa duk inda suke ko ina kuke duk lokaci a ka zuwa likita ana ba da taimakon jini saboda yau mutane suna wahala sosai bisa kan matsalar jini ana samun rashe-rashe bisa kan matsalar jini kuma ba nan ne ba ko ina ne muke kira duk inda matasa suke in ka zuwa lokaci lokaci lokaci suna ba da taimakon jini muna wata allah sa jini ki zo inda ya kamata masu bukata a basu cikin lokacin da suka bukata shi insha allah yanzu mu a balak jihar tawa inda matasa ke inda matasa ke lumka kokarin su don gudanarwa mai kyau a da'ira lalle ba a la'akari da damuwar su wajen yanke shawara dalilin da yasa suke mika kukan su ga hukumomin karamar hukumar usman shaibu mataimakin shugaban karamar hukumar ya yi bayani wa asman abubakar jen muna iya bakin ƙoƙarinmu wajen kama makomin yanzu akwai wani lokaci mun kakkasu kashi-kashi wajen kama makomin menene wajen wayan ma mutane kai bisa su biya kuɗin lanhu aka ce masu apc civil de participation citoyen pour la bonne muna wayan mutane kai bisa su biya kudin bodo mahimmancin biyan kuɗin bodo da illar rashin biya ne wa'annan kuɗaɗe da ake amsa da shine ake makomin aiki mun kai shekara hudu muna wannan sannan kwansai da tana wayar da kai bisa samar da kwanciyar hankali da zama lafiya akwai tiyatar wanda muke shiryawa ma wanda muke yi bayan haka nan conseil de jeunes muna ayyuka ayyuka yanzu ga shi na sabulu eh, zan baka maka ka dauki hoton sabulu ga shi na muhara eh akwai pave kuma pave wanda yanzu muhara saboda mu rage yawan deshe da plastic muna iya bakin gurgurun mu wajen salibirite duk shak fendi mu matsayin da muke fuskanta ba a dama da matasa a cikin tahiya duk kokarin da matasa suke yi akwai ragani wajen dama da su yanzu kuma sai hoton namu Ibrahim Noma matashi ne ɗan garin Gaya mai fama da nakasa. Duk da gashin idonsa na hagu, bai daina fafutukar ci gaba ba a rayuwar shi. A yau malami ne da ya kware a karatun makahi wanda ake kira da birai a turance a makarantar firamare ta kwara ta gido ta gaya. Yana haɗa sana'arsa da ayyuka da yawa don biyan bukatun iyalinsa. Fadilalu ya gana da shiga ga fasarar rahoton. Ibrahim Noma mai shekaru 31 ya rasa idonsa guda tun yana da shekara biyu ya yi fama da cutar dusa da ta bar mishi alamomi duk da kokarin da aka yi na masa magani. Nakasa da na samu ya daɗe sanadin cutar dusa ne. Ya taɓa ido na ɗaya aka fidda idon aka saka wani abin bai yi ba. Yanzu haka bana ganin komai da idon. wannan nakasa ba ta hana ibrahim matashi ba ya ci gaba da karatunsa bayan samu digirin bapc ya ɗauki niyyar zama malamin makaranta tun lokacin ina ɗalibi abu ne da nake matukar so na yi shekaru biyu ina karatu domin zama malamin makaranta a yau ibrahim ya zama malamin da ya shahara wajen koyar da bakaken birai a makarantar firamare ta kwaratagi biyu da ke gaya kwarewar tasa da kuma niyarsa sun sa ya kasance muhimmin mutumin da ke ba da ci gaba ga koyarwa yunusa mamman kadaɗe ɗaya daga cikin abokan aikin nasa a matsayinsa na malami da ya kware a tsarin rubutu makafi yana dafa mana sosai misali idan kuka ɗauka ba kowa ne yake da kwarewa kwarewa a fannin ba shi ya iya rubutawa da karantawa kuma ya iya rubutu da abin rubutu euh, baya ga koyarwa ibrahim na ta yadda wasu ayyukansa a cikin gari A lokacin hutu ko babban hutu a wani lokaci ina yin fenta da saka rufi na ɗaki da aikin gini sai daga baya ne na daina gani baki daya. Ban taba dogaro da albashi na ba. Duka abin da masu gani suke yi ina iya yi kuma duka abin da suka saya kana iya saya. Duk da wannan nakasa ta rashin gani da kyau Ibrahim Noma bai kasa a gwiwa ba ta da niyyarsa da kuma aikin da yake yi na daban yana biyan bukatunsa na cike ƙarshen wata. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da mamman ada. A wannan lahadi za mu magana kan kwallon kafa musamman a rana ta goma sha biyu ta laliga inda club ɗin Valence CF ta sanar a wannan ranar Alhamis da ɗage wasan Liga da Real Madrid da ta kamata a yi a ranar Asabar. Wannan mataki an ɗauke shi bayan ambaliyar ruwa da aka samu wadda ta bugi yankin Valence. duka duka abin da ya sauka kenan wannan satin sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu inda zamu zo muku da sabbin labaran ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio Kalangu mu ta lafiya bye bye